ku faɗa ku ƙara faɗa ba ma son mu shiga Nijar a jefe mu ko a zage mu ko a yi mana rashin mutunci muna so mu shiga mai kasuwancin mu ba ma dan fim ba kowa yana so ya shiga ya kasuwancin sa ya fito lafiya dan Nijar ya shigo Najeriya ya kasuwancin sa ya koma lafiya kada ku yadda da wani abu da wani dan Najeriya ko wani dan Nijar wanda suke tiktok za su fito su faɗa muku cewa wai duk wanda ya zo ɗan najeriya a yi rashin mutunci a yi kaza kada ku biye saboda ba shi da wani amfani ni da ganin nan babu wata shekara da za a ce yau za a gabatar da wani abu kaga sallah karama sallah babba trend end babu wallahi lokacin da yan Nijar ba sa nema na sai dai ni da kaina in ce musu ah, dan yi bayani da saboda